الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك واكرم وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين. وياك يا السلام عليكم ورحمه الله. a darasin da ya gabata كم آية karshen aya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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات لمدي دوجوين دعك فتر نصدقة نزكى للفقراء أنا bayar da shi ga fakirai wal lafazin al ana nufin mabukata haka lafazin al shi ma dai yana nufin mabukata to sai dai wane ne ya wani bukata tsakanin alfakiru da kuma al A akwai malaman da suke ganin cewa shi alfakiru yana da dan abin gudanarwa na yau da gobe sai dai bai wadace shi ba ne ba almiskin shi ne wanda bai da komai ko ta yau wajen wanda za a yi shi ne ya fi kai kawo a cikin littattafan mazhabar malikiya akwai kuma malaman da suke ganin cewa a ah, alfaqiru ashaddu aqwa halan min al-miskin wato shi fakiri shi ne ya fi tsananin talauci sama da al almiskin fakiri shi ne ko yau kullum sai ya fita zai nemo na cin nan nan almiskin ko shi yana da abincin wata guda amma duk da haka dai bai wadace shi ba kila yana da keken tinki kila yana da motar da yake haya da ita amma duk da haka bai baya da wata wadata ta walawa ta yau da gobe wannan ra'ayi shi ne imamu shafi ya su a kai yace ai almaski da yana da hali ko yi yake sai dai abin bai wadace shi bane ba tun da ga wadansu Allah ya ba mu labarin suna da jirgin ruwa kuma ya ce musu wato masakai أما السفينة فكانت في مساكين يعملون في البحر فعرفت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا mutum da jirgin ruwa amma da cikin mataki saboda jirgin ruwa da shi ake nemo abin da za a ci nan babu wani abu a cikin sabon jirgin ruwa don saboda haka wannan talaka ne za a iya bai sarrafa inna masadaka dukiyoyi na sadaka yin fukara wal masakin ana mai da shi ga alfukara waɗanda suke tsananin talauci wal masakin da kuma wanda talaucin suke da dama dama hadisin annabi sallallahu alaihi na ƙara nuna haka wanda yake cewa laysal الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان متمن الذي واحد ka ba shi noma ɗaya ko biyu da shi wannan ba shi ne miskini ba yake cewa wanda yake miskini allazi la yajidu ila lihunihi wala yusalu lahu fa yutasaddaq alayhi wala yasalu an-nas shay'a shine wanda yake la yajidu ila lihunihi yana da albashi a wata dubu biyar yana har dubu bakwai to amma yana da mace biyu yana da yaya goma kaga dubu biyar ko dubu shida ko bakwai ba za ta zake su ba a wani saboda yanzu har da halatta yana cikin mazaki da halatta ba da zaune da ba dubu da ba to da mata biyu da yaya goma abinci su uku a ne sabulun wanki sabulun wanka su kulfi wannan ya yi ciwon kai wannan na ciwon ciki wannan azumi ya kama shi ya je asibiti a rubuto magani in rubuto ba za ta yi ba har masu kai shi a jami'a manyan manyan doktoci a jami'a duk mataki ne wallahi nawa ne albashin ba dubu ba ya yi aikin wata guda an bashi albashi albashin kuma bai isa sati guda ba aikin wata guda amma an bashi albashin mako guda duk wani ba suna cikin albashi ba haka ko ba ko ko saboda haka sai a ba su suna yace ke miskin allazi la yajid min al-ghudi baya samun wadatar da ke gamsar da shi ya biya wadatu wala yuqadu lahu fa yutasaddaq alayhi ko mutane ba sa gane jiban na sanarwar ba sadaka saboda yana da wadatar zuci yana na ganin su dake ki yana na ganin da wajen nawa yana na ganin kullum ya goge rigarsa tun da mu ba sallar da auren mu sai wanda ya fito da annajiya a jikinsa ga da shi a wuya ga shi kamar dan zo da kabari wai wannan shi ne rauni da mutum ya aure wannan tsabar kazami ne ba wai miskini bane ba kazami ne kawai ba haka ya kamata yi ba musulunci ne da wannan tsarin ba so ake mutum ya tsarka tun daga cikin a lokacin annabi waɗansu suna da talauci amma ya hasabu humul jahilu azumi ya amuru da abu wanda ya da halin sai ɗauka masu kuɗi da su saboda kame kai kullum ji za su wanke kafin su sa ko farin alawai ne za su wanke in sun samu hali su goge kafin su sa wannan ba cikin na wadata ba ya da wadata ko mutane ba sa gane shi ballan da su wai da ya karfe sai ce wala ya tsaron za su kai a da shi da kane kai baya roƙon mutane komai to wannan shi ne fuski da Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa zai yi bai إنما الصدقات للفقراء lallai sadakoki ko kuma dukiya na zakka lil fuqara yana baya da ita ga fuqara da almasaki to amma ba kowane fakiri ba kowane miskin ba ta yi mutum miskini ne amma yana cikin banu hajjin yana cikin halin bai ko dole ne sai su ba za a ba shi ba a ba ahlul baiti kuma su ne dukkan mutumin da ke da mugantuwa zuwa gida ɗaya cikin guda shida din nan ahlu abbas da ahlu ali da ahlu aqil da ahlu ja'far da ahlu nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ahlu hamza ibn abd al-muttalib mutumin da zai ke dangantuwa zuwa gidan abbas babban annabi ko zuwa gidan ali bin abi talib ko asilu dan gidan abu talib ko zuwa gidan Ja'far ibn Abi Talib ko zuwa gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko zuwa gidan Ali ibn Abi Talib duk mutumin da yake dangantuwa zuwa wannan gidan ba a bari kudin zakka kun ga yau akwai masu da wani jikokin annabi ne kuma a fitar da zakka a yanka wani kuma su karba kamar da an yi ce a sakamar ya hana mu karban zakka to sai a ga da jikokin annabi ne na gaske amma wani sun karɓa sun zama yadda ba jikoki ne An nan akwai a kano akwai a sokoto akwai za a ce ruwa da jikan annabi ne kuma a fashi da kai kalma ce karba to jikan annabi ko duk wanda yake da zantuwa gidan annabi baya halatta ya karɓi zakka ko musulmancin sa da haka ke karɓi barayi ba su yi jikin bara kar mutum ya zuwa cikin alubai na biyu ta iya zuwa a yayin mutum da ne ko fakiri ne to amma akwai dangantaka wanda take wajen fitar siyarwa tsakanin da mai fitar da zakar idan kana da samun kiri kana da mata miskiniya kana da mahaifi miskini mahaifiya miskiniya to waɗanda duk yawa zama da masu siyar da su da haka idan ka fitar da zakka ba su rabo a ciki ko da ko sunan su al-fuqara ko da sunan su al-masakin wannan duka malamai sun yi jima'i sai na uku miskini ga karfi ga lafiyar jiki shi ma dan kuma da wasu ce ba za ba da zakka ba da ku hadisin da ne ke cewa a as-sadaqatu la tahillu da dalil wala li dhi mirsatin sawiyyin sadaka ba ta halatta ga mawadaci ba a bai zaka wala li birratin sawiyyin haka mai karfi da lafiyar gabbai ga karfi ga lafiyar gabbai amma ba ko kuma gida ba zai iya tafiya ne ba zai sai ka kai ba a haka ne mun ga to dan saboda haka kaga ba kowa bai ba ne ba farai ne ba ne ba kai kirkin ne ba a ko dan saboda wanda suke a ah, in dai yan in dai ba ya da shi mu babu muke kallo ba lafiyar jiki ba can gurin annabi ya yi wata magana ne sai ya samurar da masu da jin kai ne ba ba zai idan an ba su wata halatta ba akwai malaman da suke da wannan mutum yanzu mu zama kuka yi su waɗannan kuma da ta alfukara da kuma alfakarki wani hannuni na alaiya sai ko ma'aikata a kan zakka su wane ne ma'aikata a kan zakka kamar al-su'al da na sa'i sa'i ne mutumin da shugaba ke turawa don ya karɓo zakka a da san akwai kwamitin zakka tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai cewa kai da wani da wani kun zama kwamitin zakka irin yadda muke da kwamiti ba amma nauyin karbo zakka daga kauyuka ko rigaje ko wajen masu hali annabi ya dora nauyin a hannun waɗansu mutane idan an karbo sai a zo a tara sannan kuma annabi ya yi bayanin yadda ake rabata to dukkan mutumin da aka dora wa nauyin je ka karbo zakka a wajen wani daidai yake da shigar zakka a wajen wani komin halinsa za a dauka daga cikin kudin zakka a bai la li fakrati wa la li maskanatihi wa inna ma li amalihi fi zakati wal adilina alaiha yana cikin al'amuran zakka sawa'un rubutu ne ke da an kawo yana rubutawa an kawo kaza an kawo buhun gero kaza buhun masara kaza an kawo samun kuɗi naira kaza an kawo dabbobi iri kaza zama kaza shanu kaza kuma shi kaza wannan aiki ke kila kuma zuwa aiki ke zai karɓo kila duk dai wanda aka dora wa nauyin wani aiki na zakka to ana bashi zakka shi ne al'amari da alaiha to su ma a nan yan mutum na cikin alul baiti duk da aka ne ba za a bashi ba duk mutumin da yake cikin azumi ko da ke al'azumi da zakat ba a bai ina fata an fahimta wannan tsari ne mai kyau a kowane gidan musulmai ko a kowane masallaci na juma'a ko a unguwa ya kasance akwai mutanen da ake tsora wa nauyin karɓar zakka su raba ta ga waɗanda suka cancanta shawara zakka ce ta wajibi ko sadaka bil fitri har ta sadaka bil fitri a lokacin annabi suna da kwamitin ta mai lura da ita tun da yan tsara ne kwana biyu ake fara tsarawa sai a kafa mutanen da za su rinka tsarawa idan an tsara kuma su raba ga waɗanda suka tantanta gwargwadon yadda shugaba ya musu umarni cikin irin waɗanda suke aiki tsara da kafin fitri da gadin da da tsarika da kuma rawa da waɗanda suka tantanta lokacin annabi akwai abu hurera kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka a cikin sahih bukhari to duk wannan ayyuka ne na tsari kuma taimako ne ake bayar masu dukiyar kuma da ma'azu bin jabal ba annabi sura zuwa kasar yaman yake ka kira kalmar shahada ka kira zuwa ga sallah ce ka ba su labarin Allah ya wajabta zakka a kansu wanda ake karba daga wajen talakawa sai wa masu hali yace in sun yi maka karba daga wajen masu hali a yi wa masu talakawa in sun maka biyayya kan wannan wanda har ba su kudi kira za su gani ko in sun maka biyayya kan wannan fa iyyaka wa tarajim amwalihim kai iyaye manyan manyan dukiyoyinsu karan jambi ne na karima karima daga cikin dukiya ita ce uwar garki wadda take da yawan nono ko mai yawan haihuwa in an zo kusa da ka shanu ba a daukar ta da da suka fata ke ne ba a daukar ramammiya da sai a cikin talakawa ba a daukar mai yawan cin abinci saboda duk majiyoci na son da dabba mai cin abinci ba a son mai yawan nono duk majiyoci na son ba a zan mai yawan haihuwa a saka tsakiya za a dauka wanda take ba ramammiya ba ba gosashiya ta karshe ba daga wannan ake fitar da zakka a zuwa talakawa aka cewa annabi lalle ka kiyaye dukiyar su mai tsada kar ka fitar da mai yawan haihuwa kar ka fitar da uwar garke kar ka fitar da kaza in kayi haka suka zalin suka yi wata addu'a sai ta sauka kanka wanda ke wata mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab to wannan duk yana nuna mana lokacin da muke nan akwai wadansu kwamitoci da ke tare da dan ne goyi da wannan kwamitoci kowa yadda ya so wa ma kiliran mu haka da ya fitar da yawa kuma ya bayar da ɗan in ya fitar kuma yana kyashi ya bayar da baya sai ya tara idan ya yi baki a cikin kudin da ka zai ciyar da su idan an ce an ce so ana yin makaranta kudin ka zai taimaka so ga jana lantin na kafa makarantar islamiyya ko masallaci kudin ka yan uwan su sun kawo maka kuka a cikin kudin da ka. har mutum ya yi shekara kudin ka zai raba su ba. Ai, yake da kamfan ba na gaba da Allah ne cikin wannan kusaci guda ma gobe a cikin ka gama raba shi gaba daya talakawa ne ba abin da ya saka ka kace baka raba ba har ka kai shekara kana rabo ka yi cewa ne ya wata da yana rabo raban zalunci kai da za ka biya wannan naira dubu dari ka biya wancan dubu dari biyu ka biya wancan dubu dari uku ga wani ɗan kasuwa jarin ka ya kai ka ba shi rabin miliyan da ya tashi da ba za ka yi kwana uku da za ka zama raba a bayan kana da riba ko ne dubu biyu dole ne ka dole ka wata kana dole ka wata biyu kana ka wata biyar ma kana ba zuwa ba saboda ba a ji yabi inda za ka bayar manyan manyan rabo ga waɗanda suke masu himma duk wanda ka bar shi ma ya ce ya bude wata haka ta kasuwanci ko ta mai zuwa ya zanto yana cikin tsohon masu bayarwa ba ya cikin tsohon masu karba da ba da ana ba saboda haka al'amari ne a yana duk wanda aka dora aikin nauyin zakka ko kirdiga ko menene ana ba shi wani cikin zakka ko da shi mota shi wani allafati qulubuhum sannan ana bayar da zakka ga Allah wa allafati qulubuhum wadanda ake tausasa zukatan su zuwa ga musulunci al-mu'allafati qulubuhum kala kala ne kalan farko mutanen da ba su musulunta ba amma ana tsara in an ba su wani abu na zakka zai jawo hankalin su zuwa ga musulunci ya halatta da kamar da annabi ya ba da dukiyar ganima ta hore ga safuwan a daidai lokacin da safuwan an kamo shi a fata na yana wuri bai kore da ya musulunta ba amma annabi ba aka sa da yawa ya sake kala masa bayan wani zai sake kala masa yi ne annabi bai guje ba yana ba da zakka har sai da rabu kaunar shi bayan ko dana kowa kuma na daga duniya amma kuma yanzu na kowa ne saboda kyauta ya ba ni ya kuma ya ba ni فقل لك كيف اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله wannan suna cikin alwala su gudu ko kana sa in kuma su da musulunta wannan kuma gurgurdan da suka rantsa hannunsa gurgurdan mu'amalan da shi shi zai sa ka iya samun hasken in an ba shi ya iya karba in an ba shi ya musulunta kashi na biyu cikin alwala da su gudu ko ya musulunta yau ko ce ko shekaran jiya ko ba da shi ne a garin su za ka ba shi zakka saboda neman a tabbatar da shi a cikin musulunci da shi ma na kowa da na annabi da dama yake so da dama mutum zai bi ko hannu in ba sai in hana shi bayan shi na fi kauna ga wani sun da gare shi sai in ba bayan ba ne ke kauna ba yake don saboda wanda in ban ba ba yana jin tsoron Allah ya zama mada shi cikin wani shi ne wanda da gafar da sai da kyauta zai wani nuna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'ada ta kullu mu ne ke ne sabon shiga mutunci waɗannan kuwa ana sa ran za su ga musulunci daga cikin al'amara da su kuma wanda ake mai wa zakka akwai wanda shugaba ne na kabilar shi ko shugaba ne na ƙauyen shi to ana sa ran in an ba shi ko da bai musulunta ba mabiyansa za su ga an girma shugaban su kan musulunta saboda haka yana cikin siyasa gudanarwa na annabi sallallahu alaihi wasallam yan mutane suka taho da shugaba ko kafiri ne irin yadda ya mutane suna jima man sai annabi ba su mutunci bai dace da shi shugaban kabila ne shugaban gari annabi na ba shi muhimmanci na musamman baya mu'amalansa sai da yake mu'amalansa sauran ya ayyuka sai ba shi girma ba nan kuma wani ko da musulunta ba in wani sun musulunta a ƙarƙashin sa kare karfafa musu wannan siyasa gudarwa na zanen kurasu da haka ya halatta kuma shugaban yamurai na garin ya halatta kuma shugaban katafawa ya halatta kuma shi shugaban wannan suka biyu da ake ganin ba musulmi bane ba kuka fitar da zakka ya halatta ku bane dan jawo su zuwa ga mutunci ko dan jawo na kasansa ko kuma dan Allah kan ne ba shi zai sa ka samu mu'amala da shi ko da a karkashin sa wadansu sun musulunta ba zai cutar da shugaban zai mutuna musu ba shi ne hikimar addinin musulunci to duk wannan tana cikin al-mu'allafati qulubuhum an gane ku wajen risabi ya halatta bayar da zakka a wajen risab risab shi ne yan tattabawa yan tattabawa abu ne mai falala waɗanda suka jahilci musulunci suna aikata musulunci bisa da cewa addini ne da ke bautar da mutane dan me musulunci ya halatta wa ƴaƴansa su yaki kafare kuma su kama su mai da su bayi to sai su haka wanda da cewa kofar bauta ne ita ce ta hanyar wannan jihadi daga nan sai wanda ya kira a wurin wanda ya yi jihadi amma kofar sarwa ko mutunci ya bude ta aka wanda ya yi rantsuwa idan ya zo kafara cikin rantsuwarsa akwai yantar da bawa min إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تهرير Rasaba, wanda yake kan da kuskure cikin abin da zai yi akwai in tabawa fa tahriru rakabatul mu'mina wanda yake da hari shi ma akwai in tabawa fa tahriru rakabatul min qabla an yatamarra wanda yake da akwai in tabawa duk da kofofin da aka bayar na samun yanki sun fi kofofin da ke wajen da bauta ne yawa to kuma annabi ya faɗi yake duk wanda ya yantar tabawa bawa mummuni to kowace gaba ɗaya ta jikinsa za ta fanci gaba ɗaya ta jikinka daga wuta hannunsa na dama zai fanci hannunka na dama daga wuta hannunka na hagu zai fanci hannun hagun ɗinka idanunka za su fanci idanunka har sai da gaban jikinsa su fanci dukkan jikinka daga wuta ranar da ta kyawa yana da cikin abin da ake yi fitar da zaka a rikaf yantar da bawa bayan kuma yi kara ne akwai al'adun ilmu akwai al'adul mukaka akwai al-mudabbar akwai al-mubaha al'adul ilmu san san bawa gaba da baya bawa ne babu wani sofa ne na yanki tare da shi al'adul mukaka wani al'adul mukaka shi ne wani shugaban sai rubuta masa banka yake kawo dubu biyar ka bai kanka kawo dubu goma ka bai kanka ya fara biya mota zai ba da wata dubu daya har yi sai ya zama biya a ce ya zama bawa to duk wanda aka rubuta masa fansa ya zama da ya halatta duk wanda aka rubuta masa fansa ka dauki na ka shi sai da zai bayar ya zama ka da bashi sawa'un ya fara biyan wani abu da ko bai a fara biya ka bashi abin da zai biya ya riga ya zama da al-mukatab ke al'abdu fillu ka je ka tunta kasuwa ka yanka al-mukatab ka rubuta ka bada abin da aka rubuta masa duka ko wani bangare da ciki al-mudabbar bawa al-mudabbar shi ne wanda ubangidansa yake idan na mutu ka riga ka zama da ubangidansa yake ciki haka yanzu yana nan a matsayinsa na bawa daga ranar da ubangidansa ya mutu zuba ya cikin kayan gado ya zama da al'adun mubarak shi ne bawan da mutane biyu ke mallakarsa ni da sai muka hada kuɗi dubu biyar biyar muka so ba wa dubu goma yanzu ya zama na dubu biyu to daga ƙarshe sai ni na ƴantar da ɓangare na na ke kai ni na waka son na ƴantar da shi yanzu ya zama rabin sa bawa rabin sa bawa da haka idan an yi ruwan shuka yau zai je maka aiki bawa ne shi a yau gobe ko yana da yanci baka yi saka sashi aiki ba shi ba zai je maka aiki ga zai na da yanci al'abdul mubarak ne to ya rage ka fitar da zakka sai ka zo ka maji ka ce kai an kuɗi ka fanki sai bangaren da tun da sai bangaren ya dalibai ga wanda kuɗi sai ka fanki sai bangaren da duk ya halatta wa sirri kafi wa zalimina sannan ya halatta wato bayan da zakka ga al-zuhra alzalimuna su ne waɗanda ake bi ba su mutumin da kan yi masa yawa a ka. ya halatta a kudin zakka domin ya biya haka kuma zai shiga cikin alzari nuna mutumin da yake da ramfa a kasuwa sai zo da yi zo a kai gobara da kasa da kofi shi ma ya halatta wato a bar zakka duk wanda zai shiga cikin ma'anar alzari nuna wadanda suka ce ba alzari nuna zai shiga ba tun da an yi gobara da kasa da kofi ya kuma cikin alfukara wani matsayi wadanda suka ce aljari mawuli ne ko inda ne kuma zai zuwa baki ko yadda haka ne ya yi ba tare wani gobara da ba ko mai ya yi ko saki da makami ya da cikin kasuwa bayan ko da mai hali yanzu an yi masa saki an zama da shi to su ku ba shi zakka shi ma wannan yana cikin aljari mawuli to amma wani irin ba yanzu mutane sun ci kudin banki ba yaka. miliyoyi ba tare da niyyar biya ba sai aka yi ta kai yanzu aka ji sai sun biya za a ba su da a ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da ya karbi bashi a zuciyarsa yana da niyyar biya ubangiji zai taimaka masa ya biya in ma ya mutu ranar tafi jama'a Allah zai baka zuciya duk mutumin da ya karbi bashi dama ya ga shugaban bankin abokinsa ne yanzu yana da wani gwamna yana da wani janar soja wanda ya saurin masa gindi yana da wani nuka da ya saurin masa gindi ya karɓo ba shi ba niyyar biya ke wanda yake da mawa a uwa a murku sai ko ba biya ne yana da yana cikin gwamnati ba abin da ya dame shi yana da a murku da haka ba zai ciwo gaya ba ya karɓa ya kwanta a kai ya mutu bai biya ba wannan sai ya biya a haka mutane su ne da karɓan bashi da na cinyewa ka karba da niyyar za ka biya sai Allah ya taimake ka biya ka karba da niyyar za ka biya ko da ka mutu ba ka biya sai Allah ya taimaka maka abin biya ka amma mutukar ka karba ba da niyyar biya ba amma so kana da ka cinye shi kenan ka riga ka shi kanka to za ka yi duka alƙarin da za ka yi ba akwai wani mutum da baki ya yawan zuwa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wajen annabi ya kawo kara ce ba shi yayin yawa annabi ya to ku ya ranar a kawo kudin zakka a kawo kudin zakka ya ce ku ba ku ba aka tara kuɗi da yawa aka masu ba aka ce ku karba sai suka ce ai ce karba ya ce ku karba ku yayin da wata idan na shi ta abin da ke na zakka ku karba ku yayin da wata sauran suka karba suka yayin da wata sauran وفي سبيل الله سلم الأحكام بها على الأخبار ليس وجم في سبيل الله لفظ في سبيل الله في سبيل الله في بدايه ومن سوف تأتيه المشرك فيما قام ذلك كوكو مسير مساوى سلطان سينجاكي لأبنتي كوكو مساوى لأبن هوا لقاء زينجاكي لتي كوكو مسير مساوى في سبيل الله أما شيء زي في بيت الله في سبيل الله taimaka wa addinin musulunci ko ta hanya daban ba yaƙi ba kamar wato gina makaranta da kudin zakka kamar gina masallaci da kudin zakka kamar ka ware kudin zakka ka ɗauki masu wa'azi ko masu karantarwa a makaranta shin ya halatta a ware a yi da cikin ayyukan nan Maganganun guda biyu akwai malaman da suka ce ya halatta akwai wanda suka ce bai halatta ba cikin wanda suka ce ya halatta akwai anas dan maliku akwai hasan al-basri suka ce duk wani aiki na alkhairi da amfanin su zai jawo injira amuraitan musulunci ta ci gaba Ko ya halatta a yi da kudin da kayan cikin kisa da dukkan sauran malamai ko suka ce a'a dole fi sabilin lahi inda yanzu cikin qur'ani yaki ne dan ba yaki ba mu ba biyar da wannan bani ba to da haka ne wannan da nuna guda biyu sai kullum mu lura gina makaranta ko gudanar da makaranta ya ta babban da gina masallaci domin za mu iya sallah ko da ba masallaci duk da cewa Allah ya yi izini a gina izini ya yi bi yuridin anna Allah an turfa ai gina masallaci kina wa yuzkar fi hasmu yusabbu lahu fi al-wudi wal asar amma sai masaba ilimi ya tara muhimmanci gina masallaci ilimin addinin musulunci dan ilimi ne shi wanda zai shiga masallaci ne ya sallah da zai karba in kin gina masallaci a unguwar jahiliya wanda ba su san tsauni ba su san baɗi ba ba su san adadin salloli ba ya ake yi shi ke nan za su shiga cikin shi ta kwakwa ba ko ga masallaci a gina ba masallaci to da haka har yanzu da shi yasa ba sauran malaman wannan zamani da dama suka ce ya halatta daga cikin kudin zakka a ware wani abu a dauki masu wa'azi na musamman su rinka shiga yankunan karkara suna karantar da jahilai addini saboda a karkara an fi fama da jahilcin addini musulmi tun da kan da kuma yanzu ko da kan cikin da Allah ya ce al'arabu a shaddu kufra wani fasa al'arabu a wani larabar kawai ba a mazorin da ta kowaye ko ba hauki ne na cikin al'arabu أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا بما أمر الله على رسوله su suka fi kowa nisanta da wa'ayi saboda galibi ilimi baya kawai ya fi cikin birni ko maraya to tawakkal mai wa'azi a kai shi a zaunar da shi a kauye a sa masa albashi mai soka a tantar masa ɗan gidan zama wanda ya dace da yanayin inda zai zo da ya kare shi daga sanyin damana da kuma ruwan sama ana biyan shi yana karantar da addini ya iya kuɗin zakka daukan malami a tura shi waɗansu yankuna wanda ko maguzawa suke ko masu wani addini da ban ba musulunci ba ya rage kiran su zuwa addinin musulunci ko sun musulunta ya rage karantar da su fadiya ya halatta daga cikin kudin da kafiri a cikin cikin da sai wanda duk wannan kofa ce inda a ce masu kufin garin nan za su fitar da zakka daidai kuma a yi aiki da ita daidai wallahi a cikin shekara sai ka samu ba da nau'in da ba yi ba na rabuwa haka yin masu kudin kano za su yi haka haka yin na sokoto za su yi haka yin na da za su yi haka yin na lagos in na ko ina za su yi wallahi sai ka samu ba sun ta sun da ba musulmi ba na da kowa zakka kaɗai kar ma su bayan da barka da su wuce zakka kaɗai wanda ke da wajibi a fitar da ita ce ne adadin da Allah ya fitar kuma a sarrafa a irin sarrafawa da tsari da koyarwar addini Wani min sabili kaso na takwas shi ne ibn sabi mataki wanda ya je da garin ka guzurin sa yayin ki ko da a garin mai kuɗi ne ya halaka ba shi da kadin da salaka ne a garin ka Allah ya kuke ce fariba ta min Allah wannan wajibi ne daga Allah subhanahu wataala Allah ne ya wajaba shi ce dole a baya wallahu alimun hakim lalle Allah kuma alimun masani ne cikin al'amuran da yake gudanarwa ai kuma akwai hikimomi cikin al'amuran sa a cikin waɗannan al'amura kamar Allah Allah ka riko lobo waɗanda suke za a bayar don jawo su zuwa ga musulunci waɗansu malami suna ganin bayan musulunci ya yi ƙarfi wannan an riga an ce wannan hukunci babu daga cikin masu wanda za a ko kuma Umar dan Khattab yake yanzu musulunci ya riga ya yi ƙarfi ba mu bukatar mu kai wa zai kudin zakka sai dai ba mu ne mu mutum da musulunci ya yi yana da ƙarfi haka Umar dan Khattab ya fahimta amma wani kuma da suka ce a har annabi ya bar duniya bai shafe wannan hukuncin ba kiji da yadda umar ba ya shafe aya haka duk da yadda ba mukar ba ya shafe aya abin da ke shafe aya shi ne aya ɗin wata ko hadisi garo daga annabi shi ke shafe aya amma in ya yadda wani sahabi ba ya shafe aya to da haka sai suka ce a ai ko da ya yi ƙarfi a lokacin ka kai umar to kuma lokacin da ya biyo bayan ka mutunci ya sake samun rauni dama annabi ce ba da alaihi salamu gariba وسيكون قريبا أمم النبي أراد كالملكة غربهم في غرفة في غرفة الإسلام الأولى ينزيها على المبايع أشين غرفة الإسلام الثانية كان الإسلام غريبا في النبي يبايع وسيعود غريبا إن يدعو غريبا ثم سيبايع أم هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله الله لهم عذاب أليم ومنهم daga cikin munafikai allazina yu'duna an-nabiyya akwai wanda suke cutar da annabi wajen faɗa masa maganganun da su dace ba su rinka aibata shi wa yaquluna suna masu cewa mai yawan sauraron abin da suke cewa yau aiki baya lallabewa tsakanin mai gaskiya da mara gaskiya wato suna sukan annabi da ke da hukunci suka ce ko ya zai kai barna ka gazo kai masa kariya dan da sai ya yarda wato mu ba da wa? wato ba wayi bane ba haka suke ne wa yaquluna wa udun udun shi ne yawan saurare da abin da aka faɗa ya yarda sai Allah ya kun kace da su kudu udun da lakum ai annabi sallallahu alaihi wa sallama mai yawan saurare da alheri ne alheri kuka faɗa da nan shi yasa yayi saurara dan lokacin da kuka faɗi magana ta alheri sai annabi ya yarda da kun faɗi sharri da ba zai yarda ba ko kun faɗi alheri ne bayan a zuciyar ku sharri sharri kuma a dake cikin zuciya ba wanda ya sani sai Allah ba na da Allah ya biyo annabi kariya ko da kun ga annabi ya yarda da maganar ku alheri kuka faɗa da kun faɗi sharri da annabi ba zai yarda ku ba يؤمن بالله هي النبي هنا تسكت تؤمن ان الله سوكر اكلت نواهي ويؤمن بالمؤمنين كما هنا تسكت من منيتك ابن ka nan a takaice ko da an kuma fada masa ba zai gaskata ku ko da kuma ya kyale ya kyale ku ne saboda hukunci na zahiri saboda ka'idar musulunci mutum muna aiki da hukunci na zahiri baya aiki da abin da yake fasiri tunda fasili ubangiji ne ke tauhidi ke banda lamarin fasili wa rahmatullahi alladhina amanu minkum kuma annabi rahama ne ga waɗanda suke mummuni daga cikin ku ma'ana duk wanda yi imani annabi ya zama rahama a gare wanda yake gaskata annabi yake masa a cikin abin da sun sai kuma wanda yanzu zai fada annabi magana zai fada annabi magana ta daidai yana jin tsoron ya bai fada wa annabi maganan ƙarya da in ya faɗi ƙarya ma ya san Allah na iya saukar da wahayi ya tona masa asiri والذين يؤذون na Rasulallah lalle waɗanda suke cutar da annabi sai da aminci su tabbata gare shi lahum azabun alim suna da azaba wanda take mai radadi Allah zai يعرفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يعرفون بالله لكم ليرضوكم munafikai za ku suna muku rantsuwa da Allah ba komai ba lirzukum sai dan su nemi yardanku ku ci musu kun yarda da uzurin da suka bayar ko abubuwan da suka aiwatar wallahu wa rasuluhu Allah da manzansa kuwa a haƙƙo an yi rutuhu shi ne mafi cancantar neman yardarsa wanda ya kamata ka nemi yardarsa ka nemi yardan Allah cikin al'amuranka ka nemi yardewar annabi cikin duk maganganunka da ayyukanka ya zanto aikin ka da maganganun ka in za a tsora su akan sikirin annabi a tsora su akan sikirin ayoyin alqur'ani da shi. haka ake san kai ka fata wani ba ni da ke nan ba da haka baka damu da bata ranka ba ya da rai kare da rai ke ne baka damu mutum da kaji Allah kaji wannan sa kaji nan to neman yadda mutane da ke su ko wani abokai da yawa suna neman yadda mutane ne liyarzuku su suke wai ko sahabbai ku amince da su sai su yi ta kariya bayan kuma Allah ba zai yi da su mutum da gariya su yanzu ko kun yarda da su in Allah bai yarda da su ba shikenan sun yi shirme kenan amma a garin da wata gaskiya wanda za su sa ku tsane su amma Allah ya yarda wannan ba zai cutar da dan kun tsane su wannan ba zai cutar da su ba me ya faru su ba da kai su suka yi rantsuwa Allah ya Allah ya kare ya rufe kare su suka suka yi rantsuwa mummune suka amince da su suka ci gaba da mu'amala da su ana magana da su ana komai da su amma kafin wari da shi da sauran yan wani sahabban nan guda biyu su ko sai suka faɗi gaskiya suka ce wallahi ya ma'aikin Allah ba abin da ya hana mu fita da mu kana uzuri wanda kiri a zaki ba mu da uzurin komai ka sanar ji ne mu da rabon da mu kare annabi to ku da sai Allah ya yi daga baya aka yi masa wahayi cewa kar a kare musu magana su ukun nan a daidai musu magana sai da aka yi kwana arba'in ko sallama suka yi annoba ya ansawa ka san ma da yake da wajen wani dan uwana wanda yake shi ya fi kowa kauna ta a duniya ne na san haka yana cikin masu kauna ta ni ma na cikin masu kauna ta ce masa assalamu alaikum yace daure yace wa alaikum assalam ne ya masa magana ya banza da ni nace shin baka san ba ina san Allah da manzon sa me yasa kake fuji da ni yake Allahu a'lam kuma kana san Allah da manzon sa Allah ya tsare ni ne wannan ba tun da annabi ya ce kar a musu magana ba za a musu magana ba kwana arba'in aka yi ba a musu magana ba bayan yi kwana arba'in tsammanin su abin da sauki sai aka ce ma za su masu tafi su bar musu gidansu sai da aka yi kwana hamsin an sa musu tafin kumi na tattalin arziki ba a musu magana ba ma tafin kuma arziki ba tafin kuma magana ba ko magana kar a musu kwana hamsin a duniya kana yari kamar waje da babban gari a ba wanda zai ma magana a ciki to amma duk da Allah ya yarda da su yanzu horo ne yake ba su da duniya dan ba zai kama su da azabar lahira ba kan da zai sai saukar da tuba a kansu وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله يتوكل التوبة على bayan nan zo kuka duba ga shi aka samu da suna masu gaskiya har su ga shi da sauran mu da take wani koyi da shi ya yi wa su da hamu ku kullaha wa kunu ma sadiqina wannan da suka suka fita gaskiya da su da su koyi da shi to su kuma da su ne kariya kunu mu ne koyi da su to Allah da manzon sa bai da su ba wai da su kuma shine Allah ya wallahu wa rasuluhu Allah da manzansa a haƙƙo an yi rubutu shi ne mafi cancantar neman yardansa in kanu mu'minin inda da gaske da su mu'minai ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ألم يعلموا شيء صوب الأفكيب مثل يرسيوا أنه من يحادد الله ورسوله سوى دول يسابع مع الله يسابع ومن ذنبه فأن له نار جهنم خالدا فيها cewa wata jahannama ce za ta tabbata gare shi yana mai dawoma cikin ta har abada ba ta bani da wannan mutumiyar zalika shine mafi girma a duniya tarewar duniya ba ke ba tarewar lahira ya ce mafi girma wato ya zanto cewa wuta ya ce makomar mutum يحذر المنافقون أن تنزل على ne kullum suna kafa kafa ne suka ji tsoron an tunazzala alaihim suratun a saukar da wata sura a kan su tunan fi uhun tunabbi'uhum bima fi qulubihim wanda za ta rinka ba da labarin abin da ke kunshe cikin zukatan su tunan fi uhun ita ayar da bai wa mummunai labari bi bima fi qulubihim dangane da abin da ke cikin zukatan munafikai sai zan zo tunabbi'uhum fa tabir yahudu ila al-mu'minin bima fi qulubihim fa tabir yahudu ila al ko kuma tunasihu talabar ta wajen jima fi qulubihim abin da ke cikin zukatan su sai da ke ta yaya za a yi aya ta sauka ta baka labarin abin da ke cikin zuciya ko aya ba ta sauka ba ka san abin da ke cikin zuciyarka kai dan adam sai malamai su ce da kai ai ubangijin da ya halitta dan adam ya halitta zuciya ya wannan mai zuciyar sanin abin da zuciyar ta kusa saboda haka sura ne maganar Allah ne Allah ne ke biyo mana bukai labarin abin da zukatan su so kusa ma'ana kar ku dauka ban sani ba na sani kuma na fi ku sani ko ma abu ta zuciya ina da mafi ohun ba fi kulubi har kullum da suka tsoro su yi ya sako na kulla bai hajjin alaikum duk ayat da su kan da su dauka a kakan su ke magana saboda su ba ne ne suke ba kullum a cikin birgiti suke yasa dan wata ayar ke cewa wa idza ja'uka yuhayyuka bi lam yuhayyuka bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim law kana azimuna Allah bima naqul Allah ce har gobe jahannam ya zauna wa bi hamadiya da haka kullum tsoro kuke ji aya ko ka na ba labarin abin da mutanen su wa kusa ko ka ce da su istahzi'u ku je ku ci gaba da yin izgili ba hana ku ba wannan umarni ne da ke kunshi da firgici da razanarwa ya kai da ranar da gani yan har kana ganin haka ya dace istahzi'u ku je ku yi izgili da kuke ma annabi ko kuke ma mummuni inna allaha mukhrijun ma zarur lalle Allah zai fitar da abin da kuke jin tsoro ba tsoro kuke aya da kuka tsoro asiri ba sai ta sauka ta tsoro asiri da tallafi walan ta'antahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تفترون تستهزئون ولئن سألتهم إن ذاك تنبيسوا تارم منافقين ليس كتي مغلق كبتداتي بدا النبي ليس كتي نون زرقي غريت قوة أي بتاتي لا يقولون da sannu da za ka sun da kai ma kunna sanne ne kawai ai kukkutawa ne cikin hira magana ce muke tarawa wani abu kuma wasa muke ba da gaske muke ba wannan waje ne hanzarin da za su fara ta ce su biya da fiya mai nisa suna bukatar hira da su rinka ɗauki wa junan su kewa sai mu ga ya kamata mu kawo a yi dariya sai mu rinka faɗin magana wanda suka ba annabi ba dan zuciyar ma ka take nufi ba sai dan a yi dariya da ɗauke muku kewa na nisan da ta dan Allah da zo na uzuri wanda ya fi laifin baban hauki kuma wani irin magana da yake faɗi ya faɗa wa annabi ana daga cikin fa'ir maganganun da suka yi a wannan daga cikin munafukan da suka bi annabi wanda wanda suka bada uzuri suka tsaya a gida wanda suka bi shi na yakin da muka akwai wanda ta zana cewa ai jagorar annabi da kuma ta tabbata a rasa inda take sai wani idan ne yake faɗa yin wanda yake kaji mutumin da ya yi yake da wani masa wa'ayi zai ce mana ya rasa inda jagorar ta take in ba zo wa'ayi masa yi mana a sanar da shi inda ta take dan da yake ku kirawo yake ban san dai ku da haka nan sabuwa ta ta bata ba aini bane ba amma yanzu Allah ya sanar da ni ku ji sabuwa tana tsakanin dutse kaza da dutse kaza wato an raga martaje ko kuma haka lafi ta matsale cikin wata itaciya ku ji ku ce ta ku dawo da su haka ne wannan kuma halilla amma da ake yi na gaba na wani wannan karshen ce inna ma kunna nufudu wa nal'a ai abin da muke da wasan ba abin da muke ba wannan zama suka ce kaji mutumin da yake cewa wai an yi masa alkawarin za mu kare daular rumawa mu daular mu kare daular farisawa ga jin ruwan fito talakawa waɗansu ma ba su da abin hawa mutum uku suke hawa da kuma yake suna bayayya wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya hau wannan ya tafi wannan ya hau in da da gaske ne cewa Allah ya masa alkawarin nasara da mu fara ganin tun da kan hanya mu ga yanzu mun mu da abin da muke nema amma da ka tabbata inna ma kunna naqudu wa nal'ab ai da wata muke yi? a yi wargi maki ko wannan hira ne ta ɗauki kewan nisan tafiya da abokin tafiya kada ta kula ka ce da su a billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattabi'un yanzu da Allah ne da kuma ayoyinsa da manzonsa kuntum tattabi'un ko ka kasance kuna mutum ne Allah shi ne abun wasa ayoyinsa shi ne abun wasa annabi shi ne abin wasa ko da kun faɗa a wani mutum daga cikin mutane ya zama wargi to annabi matsayinsa ya fi sauran na sauran mutane sallallahu alaihi wasallam babu kuma da da ba za maganar da kuke ku bujunan ku ba za ku wa annabi irin ta ba yanzu in muna izini da kai tsakanin ka na kai da ni za mu yi ta magana ne da kai ba a sharfi ba ne ba sai na sassauta murya ka ko wani abu zai yi magana yadda nan na so amma in kana magana da annabi mai Allah ke cewa mai Allah ke cewa na tarho aswa da kun fauka sautin nabi kuskure ne ka da sautin ka sama da sautin annabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd ka da a harin da kake bayyana abokin magana ka bayyana ka bayyana annabi dole ka zafi sauti na kasa dan idan kana yin wancan an sa ba ba ba da kuma a cikin sura dai idan zai wuce baka sani ba in za ka kira wani mutum za ka ce ya wani amma in za ka kira annabi za ka ce ba ya muhammad duk inda ka dace ya muhammad za ka samu mazaunan karkara ne wanda ba su da ku ba da su da dukkan qur'ani sun yi nisa da inda aya ne ko da cikin hadisi ka zo wannan amma sahabbai da su ya ya rasulullah ya rasulullah ya nabi Allah haka da ladabi dan Allah ya la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha kiran da za ku yi wa annabi kar ya zanto kiran da kuke wa junan ku ne shi ku masa kira na musamman da girmamawa to da haka in ya halatta in kira ka da babban sauki bai halatta in kira annabi haka ba in ya da da ba abin da ya kuma zo dole in yi ya Allah bi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazun Allah da manzonsa da ayoyin Allah kuma su da abin yau ilgili da su ma kuma za a rinke yin wasa ko zauranci ai ba zauranci a cikin wannan lamarin sai da ku fito gaskiya لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا تعتذروا كرما قبايا بحنزري don ba za a karɓi hanzarin ba Kaɗi kafartun ba da imanikum kun riga kun kafarta bayan imanin da haka har gobe bai halatta ba wani abu wanda ke koyarwar addini ne ayar ayar qur'ani ta tabbatar da abu ko hadisin annabi ya tabbatar da wani hukunci ya zanto kai zili ga abin ko kai dariya ga abin ka ga mutum da gemu ka yi masa dariya ko ka ga mutum da rawani ka yi masa dariya ko ka ga mutum da wani abu ka ce ka sanar yan ban addini ka yi dariya a yi kewa ka yi masa izgili wannan kana sukan annabi ne a kai kai ba mutumin kake suka ba da da ta zuru ka duka farkon ba da imani ko yanzu in ka ga mutum na yadda da suna, kai yi kayan da suna ce wannan babu wani abu a iya kawo wannan sunna falalan ta ku ce maka amma in kai suka akan abin to wannan ba zai ka mutum zaba kafirci amma ka yi tsuru ka ka yi ka zama cikin ragwaye da sun ka tsayi aiki da sunan annabi kila ka ga rana sai sai nan gaba cikin nan a yi taimaka addu'a Allah sa nan gaba din ka yi amma ka soki abin da kiyaye ba ka ka soki abin da ke da annabi akwai rinjanci kwarai da gaske ko mutum na kiyaye wajen da ka soke shi ko mace ta sa hijabi a yi mata hijabi a yi mata dariya wai sai da bai waye ba dan mai rasa ba ka ya dan me zan sa da zagon kaya da fito cikin mutane bayan yanzu ne ya waye ko wace gadin kai a bude ko wace ta ta hoda ta fade fuskar ta hoda ga gazan ga jagira kai ka ji da wasan kwaikwayo da gadin ta me yake kuma da shi haka me yake wata gwamnati take yi yanzu matsayin jikin da kika bayyana cikin ki kika bayyana da gashin kai kika bayyana da dukkan adanki kika bayyana da tsuntsiyar hannu ko wuya har ga kyalangyalar da ke wuyan ki ko kika bayyana da kunne har da kin sa zinariya kin sa zinariya a wuya to kuma sai mai sai kike ko kuke ko suka tafi a kasa sai kika kuma sai kike ne ke kin sa zinariya a je wata ta sa kwanton gida a wuya karewa ne kenan ko ta sa bawon gida a wuya ko suke fi kika yi kuma ta ga kasa kuma har yanzu matsayin da kike bi wa kanki lokacin da kika faraikar da kanki gashin kanki a waje sun sayar hannun ki a waje tafin hannun ki a waje duk da shi a cikin yaji dari da zaki tafiya kina canji tafiya sau biyar so goma don ki ja hankalin mazaje matsayin da kika bi wa kanki shine matsayin buɗaɗɗen nama a kasuwa matsayin da suka biyo kanki matsayin waina a kasuwa kowane tafiya a haukanta duk mai hankali da basira ba za ki doke shi ba dan duk mai hankali ya zo kasuwa ya tarar da nama a bude kuda ya hau kai kura ta hau kai ga wani nama rufe da leda mutumin da ke jin tsoron kwalara ke jin tsoron typhoid ke jin tsoron wanne ya kamata ya wanne ya kamata ya sai kuma wani yarda to shi ne wani zan Allah ta yi shiga ta ta yi shiga da ya dace da ita ke kuma kin shigo kin fito kin ke jiki da shi kayan da yawon ariya ta da annabi shi ga ba da shi kama zuwa rai yanzu da kowa ya kalle ki arha da mai darajar ki da wanda bai kai darajar ki ba da mai matsayin ki da wanda bai kai matsayin ki ba kowa ya kai ki ya goce haushi ki awarta dan mintunan da yayi yana kallon ki in ya zauna da ke a motar haya ya ji daɗin zama da ke a kyauta ba sadaki ba kawai yanzu kawai ko kina da nake burge a tsammanin ki darajar ke ka samu amma inda za ki ga wata sai shiga ta kamana sai ki dauka cewa to ga tunan fa yanzu za sun tsaje ne ai da fiskas in mutum ya ce fiskas in mura ya ce brother yan zaki biki na yan gaba da gaba ne fundamental farzi ga zama sun tsawo yanzu ka ta ga yi sallah haka za ki da ana faɗa to da ya ce sai ka ji cewa sai ka yi sallah kuma sai kai wata gwaninta kai yanzu kana koyi ne da wasu turawan yamma yana koyi da annabi kuma da kai koyi da turawan yamma ba abin da ka ci riba su da suka rayu duniya sun ci ribar duniya sun yi kwamfuta sun yi kumbo sun yi jirgin sama sun yi mai da kai da kai ko a cikin da ba za ka iya hada mana ba ba ka san kiri ka san da za ka je ka hada ta da ba amma kana nan ka yi sallah ka ji azumi waye ne kai hausa hausa uku turanci biyar duk maganar ka to sai yare da gayya mene ne bambanci tsakanin yaren turanci da yaren yawanci kuma ilaina ka ga zan to ladin ne babu ta'addi ba alqur'ani sai wadatar da kai da lugogi da yawa saboda نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين larabci ne mabayyanin larabci mai tsari mai ban kayi dan ya kalubalanci larabawan da suke kakama da kafafa da fasahar harshe da azan azancin mace. yanzu ne da ya bature ya araba turanci ya kyale ka. Mata ba kan da ba baka samu ko ba kuma kai ki addini sai ka gama addini da kai masa kinki. Kai masa warki kai masa dariya. Amma ko koma da ba ko da suke wannan dangantin. la ta zuru kada ka fasu ba da imani ku Allah sai kar ku riga ku ba da hanzari ku riga ku ka fita bayan imani ku inna abu an salifatin minkum in mun yi rangwame mun yi abuwa ga waɗansu tawaga ce ku saboda sun yi abin da kuskure ba da niyyar ba da wasa ba saboda jahilci nu'arrif qa'ibatan bi annahum kanu mujrimin Wata waga sai mun yi musu azaba dan su masu laifi ba da kuskure suke ba da gangan suke abin da aka sai mun yi musu azaba المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون والمنافقات من من أوى المنافقين وزن لتك مذاهب وما تنسوا بعضهم ببعض سالم سنين ذاكرين ma'ana sashen su suna da alaka da sashi suna da kamanceceniya da sashi ya muru na bilba a suna yin umarni da a yin aiki na farna haka munafikai suke so suke a kaucewa Allah so suke a kaucewa Annabi sallallahu alaihi wasallam munafikan da suke haka ne yanzu ma suke ya muru bil munkar kenan umarni suke da munkari wa yanhauna al ma'ruf hali suke dangane da aiki na sa'a aiki na biyar Allah ko na manzon su suka hana mutane karfi wa yaqduna aydiyahum sifar ta gaba marowata ne kame hannun suke ma'anar ruwa kamar kafa daga cikin sufar munafikai kenan nasu Allah fanasiyahu sun bar umarnin Allah fanasiyahu shi ma Allah sai ya bar su cikin azaba da damuwa ba ta cewa nasu Allah sun manta da Allah fanasiyahum Allah ya da su domin Allah baya قال علمها عند ربي في كتاب لا ربي ولا ينسى ba ka cewa su mantawa suka yi sai in da suka yi domin annabi ke rufe an ummati al-qata'u wa nisyan wa mustaqribu ko abin da ya al'umma ta ke da kuskure ko da mantuwa ko a da tilasta su ba su da yake a ce shi mutum ya abu ba da haka ba za ka kuskura ba na sulla ka ce sun manta da Allah ba da shi Allah ya rufe shi sai da ce masu ba sun kyale umarnin Allah fa na kuma Allah ma ya kyale su cikin azaba domin annisiyanu yana zuwa da ma'anar mutuwa yana zuwa da ma'anar attarku bari abu da haka kan Allah ke cewa kazalika atatka ayatuna fa nasitaha ay fatraktaha ترك الإيمان بها والعمل بها وكذلك اليوم تنسى ذلك يوم يوم ذلك أي تترك في العذاب المقيم ذلك في عذابه amma da kake ba na fita sai ka manta da ayoyi in mutum ya manta ayoyi ya yi da ba ba da laifi wa yi wa tusa kai ma yau za a manta da kai ba za a yi maka bani ba ba za a yi maka azaba an manta da shi Allah ya nuna na mutum ba zai yi ba saboda haka annabiyanu anan bi ma'ana at-tark haka yake zuwa a cikin Qur'ani a wurare da dama akwai inda yake zuwa da ma'anar mantuwa akwai inda yake zuwa da ma'anar tark نسوا الله فنسيهم su yi kyale addinin Allah ne wani yawon sai Allah ya kyale da su da rahama da bai kyale da cikin azaba illa munafiqina humul fasiqun lalle munafikai su ne fasikai وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين والمنافقات ألا يا يا الكولي دا منافقين ماذا دا ماتا والكفار دا سولا دين كافري ألا يا يا الكولي النار جهنم وجر جهنم خالدين فيها سنا مدوما أتكلتا هي حسبهم إتتي ذات الجيس إتتي ذات جمسد سوء مسيح ساكمكو wa la'anahum Allah Allah ya la'anje su ma'ana ya nisantar da su daga rahama kansa wa lahum azabun muqim kuma lalle suna da azaba muqim mai wanzuwa wanda baya yankewa kar ku manta munafunci iri biyu akwai hadisan annabi da zaka suna magana kan munafunci yana cewa akwai ayyuka guda uku yin na nuna munafiki na farko idan haddasa kazaba in mutum yayi magana yayi karya wa idan wa'ada akhlafa idan ya alkawali ya saba wa idan atumina kana ko aka baki amana yake annabi ne su wannan yana cikin munafiki a wata ruwaya haka kana cewa wa idan khasama fajara mutumin da ya sun yi husuma sun yi rigima da mutum baya yin adalci cikin lamarin dan uwansa sai ya kiyade dokar Allah game da lamarin dan uwansa to an ya nuna wannan suna cikin munafiki to sai malamai kake kasa munafiki da biyu suka ce akwai annifaqul amali akwai annifaqul itikadi annifaqul amali munafiki ta fuskar aiki wannan baya fitar da mutum daga musulunci aiki ne mutum ya aiki daga cikin ayyuka na munafikai sai dai aji ya yi aiki irin ayyukan munafikai amma shi ba munafiki bane ba ba wai ya fita daga musulunci bane kuma mun ne mai sako wanda ya karya wanda ya alkawari ya saba wanda aka ba shi amana ya ci wannan dukkan dangogin ayyuka ne wanda munafukai aka sani da su idan mummuni ya yi su ba a cewa ya tafi ya fita daga musulunci inda da ne sun barkin asibiri ne da ba ta tafi shi ba wannan aya mummuni da shi wannan ayyuka yana da sako a wajen Allah yi da su ibada ba Allah zai yi maka amma an nifaqul itiqadi munafunci na kuduri na zuci shine a harshen mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma a zuci yana tare da kafirai to wannan duk wanda yake wannan matsayin ba musulmi bane ba ya fitar da musulunci Wannan na farko annifaqul amali wanda na biyu annifaqul itiqadi da da duk ayoyin da suke magana kan narkon azaba da dawwara cikin wuta suna magana ne akan annifaqul itiqadi munafunci wanda yake na zuci ba munafunci wanda yake ta fuskar aiki ba an gane ko shi ne yake cewa wala da wallahi wala mu azabu mutum sai ayat da الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون كالذين من قبلكم كانوا أجد منكم قوة إذا وانا الكولي دا أنه منافقين كالذين من قبلكم كان فريدا الكولي إذا ألا يجا وطن لسيك كافنكم فلسيكين كان فريدا كفابا مع الله كانوا أجد منكم قوة وانا سنكة تيسيك وطنن ينكارفين لكي دلافيا لكي كما آداوا كنا da samudawa allazina jabu sakara bil wanda in sun samu katin dutse kawai za su rinka tsarin ne har su yi gida a jiki, su fitar da kwano a jiki. dutse za su yi ba wai gini za su yi na gudu da gudu irin nan dutse ka ta zai je yayin kwarki da kansa yi fitar da gida da dakuna da komai da wurin karɓar banki jabu sakara bil wad sun fi kusurnin karfi karo yadda rukun fi wajen wa aksar kuma sun fi ku yawan dukiya su kafin ta da sun fi ku yawan kyaka man san ta bi halakihim sai suka hole rayuwarsu bi halakihim da raman da Allah ya ba su da duniya su kamanta da lahira suka fi da duniyarsu man san ta bi halakihim kuma munafukai yanzu sai kuke holewa da rabanku na rayuwarku ta duniya yanzu babu aiki na lahira kamar samta allazina min qablikum bi kan kamar yadda wadanda suke kafin ku suka bude da rabon su sun kan ko ba ku kuke yi da naku wa kuntum kuma kuka kusa cikin sabon Allah da bujirewa abin da manzon sa yazo da su yazo da shi zai kawo kan farɗin yadda su ma suka kusa cikin sabon Allah da bijirewa manzannin da aka turo musu ulaika to duk waɗanda suke da irin waɗannan sufofi da aka ambata a baya har da sa amalukum fi dunya wal akhirah ayyukan su sun rushe sun lalace a duniya da lahira wa ulaika humul khasirun kuma irin waɗannan su ne waɗanda suke tababbu Allah ya tsare mu abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana game da tambayar da ake ta